Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka yi jawabinsa a jiya a wuni na uku a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a nan birnin New York. galibinsu sun yi jawaban nasu ne a babban zauren taron majalisar ɗinkin duniyar kana wasu kuma daga cikinsu sun aiko da saƙon jawaban nasu ne ta bidiyo shugabannin sun hada da Cyril Ramaphosa shugaban Afirka ta kudu da Eric Masisi na Botswana da Jao Manuel Lorenco na kasar Angola sai kuma rock mark christian kabore na kasar burkina faso da kuma hegengo na kasar namibia da emerson minangagwa na zimbabwe sai kuma shugaban gwamnatin soja na riko a kasar chadi muhammad idris dabi itmo da kuma azali asumani na kasar comoros sai kuma ali bongo odimba shugaban kasar gabon da samiya suluhu hassan ta kasar tanzania wadda ita kadai ce shugabar kasa mace daga afirka da ta yi jawabi sai kuma shugaban liberia george maniwia ramaphosa na afirka ta kudu ya kira ga majalisar da ta ba da dama ga kasashe su fara yin rigakafin covid-19 musamman kasashe masu tasowa irin na afirka ya bayyana takaicinsa ga rashin daidaito wurin raba rigakafin covid-19 tsakanin kasashe a duniya it is an indictment on humanity that Ya ce wannan wani laifi ne ga bil'adama akan raba rigakafin COVID-19 a duniya, inda kasashe masu hannu da shuni suka saye sama da kashi 80 cikin 100 na rigakafin. Kanin kasashe matalauta ko aka bar su da kasa da kashi 1 cikin 100 na rigakafin. ya kara da cewa in ba mu magance wannan matsala cikin gaggawa ba annobar za ta daɗe tana tare da mu kana akwai yiwuwar sake ganin wata annoba and new mutations of the virus will emerge. Kowane shugaba na Afirka ya yi magana a kan COVID-19 da kalubale da ke tattare da raba rigakafin cutar wanda galibin kasashen Afirka ba su da kuɗin sayi. Shi ma Rock Mark Christian Kabore na ƙasar Burkina Faso ya taɓo wannan magana, amma kuma ya karkatar da jawabinsa a kan batun rashin tsaro a yankin Sahel yana mai cewa. Dans la lutte contre le terrorisme, Les seuls efforts des pays touchés n'auront d'impact important et durable A fadin yaƙi da ta'addanci, ƙoƙarin ƙasashe da ke fama da ayyukan ta'addancin zai yi tasiri ne mai ɗorewa idan suka samu taimakon ƙasashen duniya. Ko shakka babu, batun tsaro da zaman lafiya a yankin Sahel ba na ƙasashen yankin kaɗai ba ne da suka hada da Burkina Faso da Mali da Mauritania da Niger da kuma Chadi. Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger Chad Shugaban gwamnatin sojan wucin gadi a kasar Chadi, Muhammad Idris Debi Itmo, ya ce kasarsa tana buƙatar tallafi wurin bunƙasa ta tattalin arzikinta bayan nakasawa da annobar COVID-19 ta yi wa kasar Debi da ya karanto jawabinsa ta hoton bidiyo ya yi matashiya yana cewa. The perspective pour la jeunesse au Sahel pousse celle-ci à tomber dans le piège des idéologies extrémistes a tuna rashin tsammani da matasa ke ciki a yankin sahel shine ke jefa su cikin tarkon aƙidar tsaurin ra'ayi kana yana tura su balaguro zuwa turai duk da irin hatsari da ke tattare da tafiyar akwai kuma kasashe kamar iraki da cuba da macedonia ta arewa da guyana da panama da nauru da sauransu da su kuma suka yi jawabi a jiya a yau ne dai ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai gabatar da nasa jawabin a babban zauren taron majalisar ɗinkin duniyar baba ya ko makeri sashen hausa na muryar amurka daga birnin new york a nan amurka